A ranar Lahadi, al'ummar Turkiyya za ta kaɗa ƙuri'a domin zaɓen magadan gari da kansiloli. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na nema a yi wata sabuwar tattaunawa da nufin sasantawa a rikicin yankin zirin Gaza. Jam'iyyar DUP ta 'yan mazan jiya da ke a arewacin ƙasar Ireland ta sanar da marabus ɗin shugabanta Jeffrey Donaldson. A ranar Lahadi, al'ummar Turkiyya za ta kaɗa ƙuri'a domin zaɓen magadan gari da kansiloli. Kimanin mutane miliyan sittin ne za su halarci rumfunan zaɓe domin zaɓen magadan gari da kansiloli sama da guda dubu. A cewar wani hasashen na ra'ayin jama'a biranen Istanbul da Ankara. za su ci gaba da kasancewa a hannun jam'iyyar 'yan adawa ta CHP ta Social Democrat. An yi hasashen cewar jam'iyya mai mulki ta AKP za ta samu koma baya a garuruwa da dama. Ardawan, wanda ke kan karagal mulki tun a shekara ta 2003 ya bayyana a farkon watan Maris cewa waɗannan zaɓukan ƙananan hukumomi. za su kasance zaɓukan ƙarshe da aka shirya a ƙarƙashin gwamnatinsa. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na nema a yi wata sabuwar tattaunawa da nufin sasantawa a rikicin yankin zirin Gaza, wanda aka yi wa ƙawanya tare da kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa kusan watanni shidda. inda al'ummar yankin ke fuskantar barazanar yunwa a cewar ofishin firaministan gwamnatin isra'ila ta amince da wani zagaye na gaba na shawarwari a cikin kwanaki masu zuwa a biranen doha da alkahira don ci gaba da tattaunawa yanzu haka sojojin isra'ilan sun kai sabbin hare-hare a yankin nazirin gaza da suka kashe akalla mutane 71 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a cewar ma'aikatar lafiya ta hamas da labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw jam'iyyar dup mai ra'ayin mazan jiya ta arewacin ireland ta sanar da murabus ɗin shugabanta jeffrey donaldson bayan da aka tuhume shi da aikata wani tsohon laifi na lalata da fyaɗe a cewar kafofin yada labarai na Birtaniya. Tun da farko a yau Juma'a ba tare da bayyana ainihin wanda ake zargi ba. 'Yan sandar arewacin Ireland ɗin sun sanar da tuhumar wani mutumin mai shekaru 61 da laifin yin lalata. A ranar 24 ga watan Afrilu ne zai gurfana a gaban kotu a Nauri. tare da wata matar mai shekaru 57 da ake tuhuma da laifin haɗa baki da shi a halin da ake ciki an zaɓi mataimakin shugabar jam'iyyar gabi robinson a matsayin shugaban na riko rasha ta yi amfani da ƙarfin faɗa jin da take da shi a majalisar ɗinkin duniya a kwamitin sulhu domin rusa tsarin sanya ido kan takunkumin majalisar kan koriya ta arewa da shirinta na nukiliya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba koriya takunkumi saboda shirinta na nukiliya tun a shekara ta 2006 wanda aka ƙara ƙarfafa shi a shekara ta 2016 da kuma 2017 amma tun daga shekara ta 2019 rasha da china musamman saboda halin da ake ciki na jin kai na al'ummar koriya ta arewa suka yi kira da a rage wannan takunkumi wanda baya da ranar karewa ƙwararru goma sha uku ne suka amince da ƙudurin yayin da china ta ƙi kaɗa ƙuri'a amurka da ƙafashen ƙungiyar tarayyar turai sun yi allah wadai da wannan mataki na rasha to labaran duniya ke kenan annan daga nan sashen hausa na dw an gaida abdulrahman hassan wanda ya fassara ya kuma karanto mana su a cikin shirinmu na yamma dw harkokin yau To nan gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za a ji yadda ɗaukar yara aikatau ke ƙara ƙaruwa a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Sannan muna tafi da labarin wasanni gajeren zango, to amma za mu fara da jigwar rahotannin namu na wannan yammaci. Kamar takwarorinsu na sassa daban-daban na duniya, mabiya addinin Krista a Kamaru na gudanar da bikin Good Friday a wannan Juma'a da ke share fagen bukukuwan Ista da suke gudanarwa domin tunawa da gicewa da kuma tashin Yesu almasihu daga cikin matattu. Wakilinmu Zakari Sadu ya duba mana cikin yanayin da ake gudanar da bukukuwan na bana da kuma yadda bikin Istar ke kara haɗa kan mabiya addinin Krista a Kamarin ga kuma rahoton da ya aiko mana. Bikin wanda ake gudanarwa kowace shekara ana farawa ne ranar Juma'a wanda ake wa lakabi Good Friday ko Juma'a mai kyau zuwa ranar Litinin. mabiya addinin krista na yin bikin ne don tunawa da mutuwa da tashin isa almasihu wanda suka yi imani ya mutu ne don ceton bil'adama matukar sun yi imani da faralinsa kamar yadda wasu mabiya addinin krista suka yi wa gw bayani yayin bukukuwan good friday a babban mujami'ar katolika da ke duwala ranar good friday rana ce da ke da muhimmancin gaske ga mabiya addinin krista wannan ranar ce mukan tuna da wahalar da almasihu ya sha wanda mu ma ba mu tsira ba wanda ya kasa. kasance dole mu tashi haikan domin yaƙi abin abinda littafin tsohon alkawari ya ce ana fara gudanar da wannan biki a rana ta farko wato juma'a inda romawa suka giciye isa almasiyo a wani waje da ake kira kalvare ko kuma golgota da ke wajen birnin kudus ga fasto bikula teba joseph na cocin sakarkaya duwala ya ba ɗaya coci ke gudanar da bukukuwan mutuwa da tashin almasiyo ba haka kuma ba kawai ranar ista ba mutuwa da tashin almasiyo muna farawa ne daga lahadi makon da ya gabata zuwa ranar goma sha tara ga watan mayu da za a kammala da pentecost duk da cewa wasu mabiya cocin katolika wannan juma'a ana koyi da nisan tafiya da aka yi da isa almasiyo har inda aka gice shi suna masu ƙururuwa da nuna bakin ciki ga waɗansu kuma suna kamanta azabar da isa almasiyo ya sha kafin a kashe shi suna masu cewa wannan na nuna ƙarfin imani ne mutum ga isa almasiyo ga fasto patrick bulus wannan rana ce ta bakin ciki kuma bai yi mamakin ganin mabiya krista sun fito da kwansu da kwarkwatansu domin raya wannan rana ta good friday ba ban yi mamaki da ganin ɗururuwan mutane da suka fito a cikin yanayi na zafin rana wannan ya ja hankali na sosai wanda ya nuna cewa yau krista na da imani fiye da ake tsammani kuma sun yi imanin tashin isa almasihu bayan mutuwa da jesu kristi duk da tsadar rayuwa da kasar kamaru ke fuskanta a wannan lokaci wannan ba zai hana mabiya addinin kirista raya waɗannan ranakun ba sakamakon muhimmancin su ga rayuwarsu a nan duniya zuwa bayan mutuwa ga iyali na bukukuwa ne da ake hada liyafa da dukkan matsalar tattalin arziki da ke tafe da ya haddasa tsadar rayuwa abu ne da ba shi da sauki amma za mu iya kokari gwamnatin kasar kamaru ta ware wannan wannan ranar Juma'a 29 ga watan Maris a matsayin ranar hutun Good Friday yayin da ranar Litinin 1 ga watan Afrilu ta zama ranar hutun Easter. Wasu Kiristoci mabiya masabar Katolika da Anglican sukan kwashe kwanaki 40 suna yin azumi domin muhimmancin bikin. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Duwala, Kamaru. To bikin Isar na bana na zuwa ne dai a daidai lokacin da musulmi ke ibadar azumin Ramadan da ake karkarewa da karamar sallah. Sannan kuma a daidai lokacin da ake kara samun haɗin kai a tsakanin mabiya manyan addinan biyu a Najeriya da a baya-bayan nan ko kuma da a baya ta yi ƙaurin suna wajen rikicin ƙabilu da na addini. Kan wannan batu daga nan Bon na tattauna da Fasto Dr. Alfred Dabuwan, limamin Kirista ne a jihar Jos da ke Najeriya. don jin ko ta wasu hanyoyi za a bi don ganin hakan ya ɗore. Kasan Allah ya halice mu duka kuma shi ne Allah mu duka ya san kuma yadda ya bambanta mu a hanyoyin ibada. Ya san kuma abin da ya sa ya sa wasu Kirista wasu musulmai. amma kuma sai ga shi zai zama cewa a lokacin nan mun zo dab da lokacin ga sallah ga kuma lokacin Easter kuma Allah ya sa kuma ya zama kusan lokaci ɗaya. to na san cewa Allah kuma yana kokari ya nuna mana cewa mu ɗaya ne Fasto a shekarun baya-bayan nan ana ƙara samun haɗin kai tsakanin musulmi da Krista a Najeriya. Shin ta waɗansu hanyoyi za a bi domin ƙarfafa hakan? To, magana addini ya zama abin da ya kusan ya raba kan jama'a, amma mutane yanzu sun fara gane cewa yan siyasa da suke kawo maganan addini a cikin siyasa a raba kanmu. A gaskiya kan mu ɗaya ne. A Najeriya yanzu salama shine abin da muke so kuma dangantaka na yanwane muna kuma zaman tare da musulmai da krista ta gani yanzu lokaci ne wanda ya kamata mu zo na mu duba kada mu bar yan siyasa su raba kanmu akan maganan addini ba don mu yanwane ne kuma mu daya ne muna zaman tare kullum yan siyasa da masu suke nema abin da suke nema akan su yi amfani da addini su raba kan jama'a amma kuma ubangiji Allah ya sa mutane jama'a yanzu fara ganewa cewa zaman tare shine yafi komai sai gani yanzu musulmai da kirista sukan zona su yi harka tare su yi biki tare a yi tafiya tare Fasto eh, Najeriya na fuskantar matsaloli da dama da ke addabarta da suka haɗar da matsaloli na tsaro da kuma na tattalin arziki. Shin takaka za a yi amfani da waɗannan manyan addinai guda biyu domin tunkarar waɗannan lamura? Ina ganin dai shugabannin addinai ya kamata su gane cewa wa'azin da ake yi ma jama'a ya kamata ya nuna kauna a cikin wa'azin da ya kamata muke yi nuna ma jama'a cewa bambancin addini ba shine mu ba yadda Allah ya halice mu daban haka ya sa mu kowa Kirista na nashi musulmi na nashi amma ya kamata mu gane cewa Allah ɗaya ne kuma shi ya halice mu mu zama da kauna ma juna wani lokacin bikin eh, Easter da kuma na sallan da ke zuwa mu gane cewa kauna shine komai kuma mu nuna kauna ta hanyoyin daban-daban kamar hanyoyin taimaka ma juna eh, yanzu najeriya akwai matsaloli kamar jama'a suna shan wahala abinci ma ya zama matsala ma jama'a da yawa so ya kamata lokacin da ya mu gare da za mu haɗa kai mu taimaka ma waɗanda suke dan samun matsalan eh, abubuwan ci abinci da kuma su wasu da ya kamata a tanada musu. Eh, pasto duk da irin ci gaban da ake samu na haɗin kai tsakanin musulmi da kirista har yanzu a wasu yankunan najeriya zaka ga ana fama da 'yan kankanan matsaloli da ke tasawa nan da can walau musulmi na tsangwamar kirista ko kuma su kirista na tsangwamar musulmi shin takaka kake gani za a fuskanci waɗannan lamura ni a nawa gani rashin ganewa ne yake kawo matsaloli a cikin tsakaninmu kamar ni na maka magana abokanai na wanda suke kusance ne sosai musulmai ne ni kirista ne ni kuma pastor ne amma abokin abokanai na musulmai muka, muka yi al'amura da su ba matsala ba rashin ganewan jama'a ne mun gane cewa allah nan ɗaya ne muke bauta masa amma kuma hanyoyin da muke bi daban-daban ne shi ne zai sa mu samu zaman eh, lafiya da jama'a ya kamata mu koya ma juna cewa kaunan nan da kuma zaman lafiya shi ya fi komai Pasto Dr. Alfred Dabuwan kenan limamin Krista a jihar Jos da ke Najeriya. kuma ƙarshen jigon rahotannin namu na wannan yammaci kenan. To har wa yau a Najeriya, a Najeriyar a jihar Kano da ke arewacin ƙasar, ɗaukar yara domin yin aikatau a gidajen masu hali tsohuwar ɗabi'a ce wato da ake eh, ci gaba da gani a wannan yanki sai dai duk da dokokin da hukumomin kasar ke yi ko kuma ke shimfiɗawa na haramta wannan muguwar ɗabi'a har yanzu ana samun tasgaro wajen yin ban kwana da ita la'akari da yadda ake yin dokokin amma kuma ba sa aiki wakilinmu da ke kanan nasir salisu zango na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto wannan matsala ta daɗe a cikin al'umman najeriya musamman ma arewacin ƙasar ta yadda ake ɗauko yara ƙanana daga yankunan karkara a tattare su a gidajen wata madiga da ake cewa ejan ita kuma ta rarraba yaran zuwa gidajen masu hannu da shuni domin yin aikatau Yawancin masu bukatar 'yan aiki sukan je gidan irin waɗannan manyan mata ne. Su ɗibi yaran da suke bukata su ɗauka ita kuma su bata kuɗin da ake kira kuɗin takalmi. Daga nan ne za a ɗauke yaran a kai su inda iyayensu ma ba su sani ba. Su dai kawai ƙarshen wata sai a aika musu da ladan aikin da baya wuce naira dubu uku zuwa dubu biyar ko kuma dubu goma. Hansatu da Yabu Bunkure ‘ya'yanta biyu ne ‘yan shekara bakwai da goma a birni suke aikatau a gidaje daban-daban. mu ai babban matsalar mu gado da katifa wannan ita ce babban mu in miyar abin da yasa muke tura ƴaƴa wallahi neman kuɗi dan wanke wanken nan da shara idan aka yi sai ka gani ga abin alheri wani lokacin in ka samu da uban gida na gari sai ka ga ya dau nauyin gadon ma wani lokacin kuma sai ke gani dai an dan samu dai sun tara maka a hannunka ka samu kayi kaddara ka ce ta zo a haka yanzu haka ne hukumar yaƙi da fataucin mutane ta Najeriya ta sake neman tsaurar hukuncin da ake yi wa waɗanda aka samu da bautar da yara. Aliyu Abba Kalli shine mai magana da yawun hukumar a Kano. bisa doka ta wannan ma'aikata ta hukumar hana fataucin biladama da azabtar da, da yara kundin tsarin mulki na wannan hukuma ta natif a akalla shekara biyar ce kuma babu zaɓi na tara wannan shine abin da yake ciki kuma shine abin da wannan doka take kariya a wannan hukuma insha Allah. To shin ko manyan mata masu ɗaukar yaran sun san da wannan doka? Hajiya Layya Maman Baja-Baja guda ce daga masu tara 'yan aiki ta ce ba san ma da dokar ba. Su sun kawo su gurin don su samu wani abu mu ma muna daukar su ne saboda mu samar wa da mu wani abu to ni dai to ban san da doka ba muna dai daukar su mu saboda mu su taimake mu ma mu taimake su a ba mu sani ba gaskiya sai dai yanzu To amma magidanta masu fashin baki kan lamuran yau da kullun irin su Abubakar Ibrahim gwamnati ikon Allah na ganin cewar ko da an yi dokar ma ba tasiri take ba domin yawancin masu yin dokar da masu tabbatar da ita su ne dai ake kai 'yan aikin gidajensu. Duk gidajensu su ma wannan mutanen da suke musu hidima wace doka za su ai sai su fara fito da na gidansu shine babbar dokar da za su ai ba sai an yi wani doka a rubuce ba a na gidanka ka ce su koma gidansu ka daina kai ma 'ya'yanka su yi maka aikinka kenan doka ta tabbata a lokuta da dama irin waɗannan yara kan tsinci kansu a hannun masifaffin iyayen gida da ke azabtar da su Gama misalin wasu da aka ɗauko su aikatau daga jihar jigawa zuwa kano aiki ne ya kawo ni garin nan duka ne take min da wannan da karfe da duruna kullun za ta duke ni ba laifin komai tana zuwa tana duka na tana cewa ba na yin sauri in kana saurin ma sai ka gama kamar ba ka yi shi ne na ce mata ta yi haƙuri zan yi sauri yanzu haka dai wannan mata hajiya Fiddausi tudun yola tana gidan gyaran hali bayan da aka gurfanar da ita a gaban kuliya nasir salisu zango dw hausa daga kano najeriya Tokar da dai a sha'afa waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirin mu na yamma. Gaba kaɗan shirin zai leƙa jamhuriyar Nijar har ma da ƙasar Sudan sai dai kafin nan ga wannan sanarwa. Bisa dalilai na ci gaban da ake samu a fannin sadarwa da inganta hanyoyin aike maku da shirye-shiryenmu, DW ta fito da sabbin hanyoyin samun kusanci da ku a zamanance. muna shaida muku cewa daga ƙarshen wannan wata za mu daina amfani da hanyar watsa shirye-shiryenmu ta gajeren zango sai dai za ku ci gaba da samun mu a tashoshin rediyoyi abokan hulɗa a ƙasashen afirka musamman ma a tarayyar najeriya da jamhuriyar Nijar. sannan za ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na intanet da kafofin sada zumunta na zamani irin su facebook da youtube da tunein kan lamba dw radio 08 To idan muka nufi jamhuriyar Nijar a garin Garu da ke a yankin Malambil a kan iyakar ƙasar da Benin. Rikici ne ya barke a tsakanin manoma na ƙasar Benin da kuma makiyaya na jamhuriyar Nijar da ke zaune a Benin ɗin. Rikicin da ya yi ajalin mutane kusan hudu tare kuma da haifar da hasarar dukiyoyi da dama. Lamarin da ya kai makiyayan na Nijar ga dawowa gida kamar yadda za a ji ƙarin bayani. a cikin wannan rahoto da wakiliyarmu da ke gaya ramatu isa wanke ta aiko mana rikicin ya samo asali ne bayan da wani matashi ne. wanda aka tabbatar da yana cikin maye ne ya sare wani manomi har lahira a can garin garu da ke a yankin malamfil na kasar benin lamarin da ta kai ga dokan fansa dukwa da cewa tuni 'yan sanda sun kama fulatanin da ya wannan aika aikan mai martaba sarkin hulani bashir umar mamman sambu ya yi mana karin bayani da cewa akwai wani kayyoyi ma da suka samu mutum guda ne suka samu suka yanka shi yankan rago aka mishi akwai waɗansu kuma masu gudu wani wata diyar abin nan wani omolokinmu shi ma ruga ne ta yi gudu ta faɗa ruwa lokacin da ta ga mutane suna zuwa ita da goyo har yanzu ba a ganta ba an abin da aka yi kalkile da yi kamar mutum hudu su yi kalkile eh, da ba su gani ba da aka san dai su rasa rayukansu cikin wannan tashin hankali hukuma tamu ta Nijar ta yi gwargwadon kokarinta domin ta tarbe su da da likitoci. To kawo yanzu dai hukumomi ba su yarda suka yi wani sokaci akan wannan matsalar ba sai dai daga nasu bangare makiyayan da sun ka tsira da ransu sun yi wa tashar DW karin bayani kan irin matsalolin da suka fuskanta da kuma irin matakan da suke fatan ganin gwamnatin kasar Nijar ta doka. Duk garin garu da ƙauyen da kewaye sun kama cikin daji da wanda ya sani wanda bai sani ba suna ta bugu suna in dabba na su daura su kai garin su in mutum na su buge shi in ya faɗi ya galabata su wuce wani kan da zuwa cikin garuma bayan gaba ga idon polisi din sun ka sun mai yanka rago yaron yaron yaron wani ne da kace magiti dan sarki rugan garu na fulani ni dai matakin da ya kamata a ɗauka wanda yayi ma yayi laihi a yi misi hukunci daidai na nashi kuma babu wahillace babu manoma duk wanda ya yi laihi ka a ɓoye shi a buge shi da sandan iko mu duka ɗan uwan juna ne wallahi maganan da muke rigima